Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartar da hukunci akan 'yan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu kan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na Boko Haram, barayin daji da sauran laifukan na da alaka da ta'addanci. Da kuma yadda aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba evidence kasan in ya zo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shi ne za ka kwanta mutum shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan boko haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba a nan ne za a yanke musu hukunci Toma Madalla. The escalation of domestic terrorist activities and the counter actions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment Kainji. shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta najeriya kenan wato nctc da ke ƙarƙashin ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro wato onsa manjo general adamu garba lakka wa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta najeriya akan waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya. Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities. daga bisani na nemi karin bayani daga shugaban cibiyar ta nctc major general ag lakka reason din wannan kiran da muka yi ma journalist ne muna so su san abubuwan da muke yi a center din tare da ministry of justice akwai shari'a wanda aka kama laifin ta'adanci mu sanar masu number din cases din wanda aka yi prosecuting wanda aka gan suna da offense wanda suke wanda ba su da laifi abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi duk mun sanar masu yau Darakta mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi karin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta. To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines. Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga. Daga shekara ta 2017 zuwa yanzu, an yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na wawa da ke ka'inji a jihar Neja. a kashin farko an yi shari'u guda 282 inda a guda 50 aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci aka sallami guda 203 saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu sannan aka mai da ƙarin shari'u 28 zuwa birnin abuja don ci gaba da sauraron shari'a a shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400 inda aka zartas da hukunci a kan 'yan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu a watan disamban bara wato shekara ta 2023 kuwa an yi shari'u guda 25 ne inda aka samu goma sha hudu da laifi kuma aka yanke musu hukunci kana ka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma ɗage shari'u guda goma a watan yulin wannan shekara na 2024 kuwa kimanin shari'u 253 ne aka yi inda aka samu 'yan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas masu da hukunci wasu 85 kuma laifi ne na samarwa 'yan ta'adda kudade kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. ICC criminalities. Na nemi ƙarin bayani daga Malam Zakari mijin yawa. daraktan sashen shari'a a ofishin mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro ko 'yan ta'adan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya to shin yanzu za a kai su kotun duniya ne don su fuskanci shari'a najeriya ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya a wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla mutane da yawa da ake kira genocide ko na yaƙi ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai to irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases ko wannan shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne ba kotun duniya za a kai su ba a nan ne za a yanke musu hukunci so ita ICC din nan duk kasashen da suka sa hannu suna bukata suka cewa waɗannan kasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka to duk shekara sukan zo su bincika su ga waɗannan kasashe sun suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci to abin da ake nufi kenan a nan ne najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci babu dan najeriya da za a fitar da shi a kai shi wani kotu malam zakari mijin yawa darakta mai gabatar da kara na tarayya muhammad babadoko ya yi karin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zartas ga waɗanda aka same su da laifi for which some of the defendants were sentenced to wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin daurin shekaru 60 wasu shekaru 75 wasu ma daurin rai da rai aka yi masu a tambayi shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta najeriya manjo general adamu garba lakka ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800 evidence kasan in ya zo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty shine za ka hukunta mutum amma dai akwai doubt ko kaɗan ne yadda abubuwa suke bai kamata ka yi convicting mutum ba ya su beyond reasonable doubt a baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha sukar jami'an tsaron najeriya akan yi wa 'yancin ɗan adam karan tsaye a yayin da suke yaƙi da 'yan ta'adda to shin ko yanzu menene sabuwar canza ga malam zakari mijin yawa kaga kamar misali yanzu shi mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro ya fi shekara 20 yana aikin tsaro kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na efcc wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abin so sabon tsari da ya zo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam to shi kan shi dan boko haram dan adam ne kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi ya yi bayani in an ga shaidu sun cancanta cancanta a yanke mai hukunci wanda in shaidu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi ya tafi so gaskiya an samu canji sosai su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaƙi na ta'addanci Malam Zakari yawa daraktan sashen shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka na Hassan mai na kai na ke salama da ku, mu kasance lafiya.